zan yi magana akan matan auren da ke bin mazajen da ba nasu ba mm, mata suna da wani abu guda ɗaya wanda mace wata macen ba ta tsaya ce haƙuri da mijinta ko kuma maybe mijinta matafiyi ne to idan yi tafiya haka wata mijin tana nan ma tana bin mazaje daban-daban haka kuma gaskiya ba wai abin ya kyauta bane saboda kina da miji kuma kina neman mijin da ba naki ba kina neman mijin wata gaskiya wannan macen wutanta daban take kuma kai ma namiji ka san mace matan aure ne kuma kana bibiyanta har gidan mijinta to kai ma wutanka daban ne don gaskiya wannan ba shi da kyau kina bin mijin da ba naki ba kina da aure gaskiya ba shi da kyau idan da mata za su gane idan allah ya sa in ma kina wani abin kan ki aure so dirin da aka ce kin yi aure ki san cewa fa in kina da hankali kina da tunani sai ki ajiye duk wani abu da kika san kin yi a baya ki ajiye shi a gefe saboda yanzu kin bude sabuwar rayuwa ne to amma wasu a lokacin ma musamman in ba sa son mijin za ta ga mace ba ta son mijin tana cewa to ita ba za ta rabu da shi ba amma kuma ba zai ji daɗin zama da ita ba to gaskiya mata ku daina wannan gwara in ba ka san miji ka zauna baka san inda arzikin ka yake ba saboda Allah ya ga abin da ya gani da ya haɗa ki da wanda kike so ko wanda ba kya so amma bai kamata ki bar mijinki a gida ba tashi tafi waje ki nemi wani bai da amfani